shi ne sayyidina musa alaihi salam wasu kuma allah ya ɗaukaka su har suka kasance sama da dukkan halitta shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wasu kuma aka ba shi ayar abota da mala'ika jibrilu irin الذين زعمتم من دونه ku kira waɗanda kun yi kun wata waɗanda kun kunce kunce kun kirkira su kuma kun yi da'awar cewa iyayen gijinku ne kuna manya-manyan mutane masu daraja a wurin Allah waɗanda wasu kangararru su yi musu ibada din nan ula'ika allazina yad'un waɗannan da ake musu bauta ta wajen wato bauta gumaka ko waɗanda suna da daraja kamar sayyidina Isa alaihi salam ga waɗanda suka bauta mishi da dai sauransu kamar su ya'uq wa yaqut wa nasr wa wud wa suwa waɗanda sunaye ne na mutane salihai amma da suka mutu mabiyan sun maida su yabtaguna ila rabbihim humul wasila su kansu ba suna neman kusanci ga Allah ubangijinsu suna neman wato wasilar kawo kusa ga Allah ko kuma waɗanda suna bauta ma wa'annan abubuwa na neman cewa wa'annan abubuwa su kai su kusa ga Allah kamar inda suka faɗa ma na abubuwa suna neman su samu kusanci ga Allah ayyuhum aqrabu yakuna rahmatahu wa yahquna azaba kowannen su yana bauta wa Allah yana son ya zama shine mafi kusanci yani zama mafi kusanci mafi kusa da Allah yana lalle hakika azabar ubangijinka abu ne abun tsoro ne lalle hakika azabar da Allah ya tanadar ma waɗanda suke bijire mishi suna yin shirka da shi wannan azaba abun tsoro ne kowa ma ya ji tsoronsa Allah ya kiyaye mu don Allah imani da Allah da fahimta game da Allah da sanin sirrin Allah cikin zukatanmu har abada بسم الله الرحمن الرحيم an sani malamai sun sha yin magana game da interest game da irin waɗannan abubuwa mu dai mun sani kun san a musulunci allah haramta wannan riba ga baki ɗaya الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا إلا منين يتخبطه الشيطان من المس آه لا تأكلوا الربا أضعافا mudha'afa Allah ubangiji haramta ma musulmi wato riba to amma wannan yanzu abin da ka faɗa ba kai ne ba su ne suke karɓar riba ba banki shi ke karɓar riba to wayannan mutane da suke ɗauka bashi idan mutum yana da iyalai ba shi da gida ba shi da wurin zama a nan shari'a za ta ba shi izini ya ɗauka tun da shi aka zalunta duk da sani cewa wannan mu'amala ba islamiyya ba ne mu'amala ce wanda aka nazzala ta manzilatul darura inda samun gida na zama ya zama larura da shi da iyalansa ta a bisa ka'idan faman rukura ghaira baghin wala adin fala'i fala isma alaihi sai a bar shi akan haka amma idan mutum ba shi da larura ce karbi wannan bashi wannan in ka duba mu'amalat na malamai na wannan zamani irin taruka na duniya da suke yi da binciken da suka yi duka sun tsaya wannan kulasar abin da suka faɗa kenan abin da suka faɗa dai wannan mu'amala ba ta musulunci ba ne wato musulunci ya hana mutum ya je ya karbi bashin ruwa bashin ruwa karɓarsa haramun to amma idan mutum ya zama yana da larura larura kuma sosai ne ba kowa misali mutum yana da 'ya'ya kusan goma ko ashirin yana da mata biyu ko uku ko hudu wannan mutum ya ƴansa na iya ce zai kama musu gidan haya ma tashin hankali ne in ya ce masu hakiki kuma ba zai yiwu ba to wannan ne laruran da aka duba aka ce idan mutum ya yi kusan yaduwa ta ya yi kusan mutuwa saboda yunwa an ba shi izini ya ci mushe haram da duk iri ɗaya ne saboda haka an ba shi shi wannan izini ya karba yi ta shi ne ya yi asara amma ba shi yana da kokobo ba a ba shi izini shi ya karba ba kamar idan kamar kai musulmi ne kana da bashi kana da kuɗi za ka ba wani daga cikin musulmi wannan kuɗi kan ya kawo maka wannan bashi da kuma ƙarin naira biyar allah haramta maka ba za ka karbi naira biyar ɗin ba kai musulmi saboda haka bai halatta ba mutum ya sai amma malamai yawanci na mazhabar malikiya da na sauran mazhabobi duka a cikin dai tarukan su waɗanda ka sani dai ka san yanzu ana samun irin waɗannan ta majami'ar ulama din ana samun su watakila baka ji labarin su ba amma kaga fatawoyin su da suka yi sun kai wajen mujalladi ashirin da wani abu suna taruwa suna ba da fatawa to kowannen su yana ijtihadi wasu gaskiya suna sauwake lamarin har su ke intanet na banki ma alal na banki haramun ne dukiyar da ya taru a kan kudinka na banki wannan ya haramun idan ka karba ka yi sadaka da shi ka ba makarantu ko kuma dai gidajen yari abinan eh, eh, marayu da dai sauransu waɗanda suna da rabo abin ulmani su za ka rabawa amma ba za ka ɗau kanka ba shi ne dukiyar da ta haifar domin zamani mai yanzu ka ajiye kuɗi a gidanka wasu sun yi labari da za su yi ka in gidanka za su a kashe ka a ɗan wannan saboda ka ajiye a banki yawancin bankuna ko da suke mallakar wasu su mallakar musulmi ne ba za a rasa wani abu wanda ya haɗa su da wani abu wanda yake ba na musulunci ba saboda haka ba za ka bar wannan kuɗi a cikin banki ba wata fila a yi amfani sai ladar cewa ka girmama umarnin allah ka gane haramun din nan haramun ne baka ci ba ka ɗaukaka kai inda ya kamata to wannan abu da kayi niyan nan za ka samu ladanka amma ainihin dukiya ladan shi zai koma ga mutane waɗanda mutanen masu shi na ainihi waɗanda su majhulu na na gare mu ba mu san su ba amma kowa kuɗin shi wurin Allah an san shi ladan shi zai za ka koma gare shi rubuta dai amsar sosai kuma yana ya kamata a samu wannan littafin nan fatawi na majami'ar din nan a ɗebo abin da malamai suka faɗa don can masu yi sabani da yawa mutane da yawa sun rubuta suna cewa annoba ta yawa ƙasa saboda haka suna neman addu'a Allah wannan gaskiya ne yan uwa musulmi muna cikin wata mai albarka watan da Allah yana karɓar addu'a dukan faru a nan ƙasa cututtuka iri-iri to tun daga cuta na karkata daga tafarki madaidaici har zuwa cuta na yawan ayyukan sabo da cuta na rashin lafiya da yake samun mutane da kuma cuta na zikata ke ta hasada sharri kulli abubuwa iri-iri duka mu roƙi allah ubangiji ya lafiya da kuma yafe ƙasarmu daga irin ya kore mana wannan cuta da ya bayyana kwanakin nan na eh, eh, zawayi da amai da dai sauransu duka allah ya ba lafiya